ba tare da ka yi log out ma na account ɗinka na facebook idan kana so ka yi log out na account ɗinka ba sai ka yi log out ba za ka iya zuwa ka shiga ɗayan account ɗin naka ba tare da ka je ka yi out ba yau zan nuna muku wannan sirri na yadda za ka je ka shiga facebook account ɗinka ba tare da ka yi out na ɗayan account ɗin ba idan kana da account biyu akan akan ko kuma in ce kana da account biyu wanda kake amfani da su na yi uwa da fara ka kamanta ka danna subscribe ka danna wani alama karfawa domin ka kasance da sauran shirye shirye mu da zarar mu dora ka manta ka danna alamar like idan bidiyon ya burge ka yauwa bari bari mu nuna muku wannan sirri a cikin facebook bari mu zo wannan facebook ɗin live kamar haka yau gashi nan sai mu kirki akan sa mu shiga yau bari mu jira ya gama lodin yauwa bayan ya gama lodin gashi nan bari nuna wani fuskar yauwa gashi ne ya nuna wani account ɗin kayan wannan sabon account ɗin da muka buɗe ne za mu iya posting akai ba mu cike masu wurin bayanin ba amma Allah da zamu nuna muku da za ku cike profile picture na na wannan profile ɗinku na facebook yau za mu zo mu kiliki akan wannan duban ne guda uku na saman nan kamar haka muka taɓa kamar haka sai mu zo ga yanin ba sai mun zo ka ina ba gashi na nuna wannan you can yau gashi nan da ya bace yanin switch account za mu taɓa shi kamar haka in muka taɓa shi kamar haka gashi nan akwai account guda uku akai gashi nan ga account nan guda uku akai zan iya ga nan wannan ina login gashi nan wannan na riga na login ɗinsa zan iya zuwa na wajen in yi login ɗin kowanne zan iya login ɗin wannan sai in taɓa wannan wajen login ɗin sai in taɓa yes din nan kamar haka yawa zai yi logout kuma sannan ya yi login gashi nan kai tsaye ya yi log kuma sannan ya yi login kai tsaye shikenan yanzu na riga na yi login ɗin ɗaya account ɗin nawa gashi nan na riga na yi login ɗin account din nawa kai tsaye yanzu ban da wata matsala cikin sauƙi yau dan uwan shine karshen bidiyon nan kar ka manta kai subscribe ka danna alamar karrawa domin kasance da sauran shirye-shiryen da zarar mu ɗora kamar na alamar like ɗin bidiyon ya burge ka sai mu haɗa bidiyo na gaba